a daren juma'a daren ashirin ga watan rabi'un al hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin biyar ga watan November shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 54 cikin jarangiyar kasusuwan karatun lissafin السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ولفر الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ibn taymiya al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa ibn taymiya ya rasu ne shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi na shi na siyasar shar'iyya yana karantar da mu ne fikihun musulunci game da shugabanci da abin da yake wajibi akan shugabanni Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai da alkhairi za mu tashi kai tsaye inda mala yake cewa wa man azalla nafsahu lillahi ta'ala فقد أعزها ومن بذل, ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه فإن أكرم الخلق عند الله أتقاه ومن اعتز بالظلم ممن الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها malam ya ci gaba da cewa yana bayani har yanzu akan hukunce-hukuncen almuharibi wato 'yan fashi da 'yan masu tara hanya da masu zuwa da makamai da makamantansu a inda yake bayani a kan hukunce hukuncen da suka shafi wani wanda ya ba su kariya ko ya ɓoye su ko ya hana hukuma ta kai gare su shine yake ci gaba da magana yana cewa wa man azalla nafsahu wanda duk ya kankantar da kanshi lillahi ta'ala saboda Allah subhanahu wata'ala faqad a'azzaha to wannan shine ya girmama kanshi wanda ya mai da kanshi ba bakin komai ba ya bi doka Allah ya aikata abin da Allah yake so ya haƙura da san ran shi ya bi na Allah ya bi abin da Allah ke so babu shakka wannan shine ya girmama kanshi wa man bazzala al min nafsi wanda kuma ya bayar da haƙƙin da ake nema daga wajensa faqad akrama nafsa to wannan ne ya mutunta kanshi ah fa inna akrama al-khalqi inda Allah domin mafi daraja halittu a wurin Allah shine atqahum wanda ya fi jin tsoron Allah kuma na ikazza bil zulmi wanda ko yake ganin yana kafafa yana jin karfi saboda zalunci da yake yana daukan zalunci a matsayin wani abin alfahari wani abin izza mimman haqqi zaluncin nan sawa'un ya hana wani haƙƙi ne da ke kan shi wa fi'ilil ismi ko kuma ya aikata wani zunubi ne faqad azalla nafsahu wa ahanaha to wannan shine wanda ya wulakanta kanshi ya mai da kanshi ba bakin komai ba qala Allah ta'ala saboda Allah yana cewa man kana yuridu al'izzata falillahi al'izzatu izzatu man kana yuridu al'izzata falillahi al'izzatu jami'a wanda da yake son ya samu girma ya samu daukaka to ya sani falillahi al'izzatu jami'a daukacin girma yana ga Allah ne a ah, alfarra daga cikin malaman nahau yana cewa a nan za a kaddara ne a ce man kana yuridu ilmal izza duk wanda yake son ya samu ilimi da zai samu ɗaukaka to ya sani ilimin ɗaukaka yana ga Allah ne Allah ne ke ɗaukaka mutane ta hanyar su. wasu kuma suka ce a man kana yuridu izzatan fil ma'ad wanda yake so ya samu ɗaukaka a lahira to falyas'ad bi itizazid din to ya nemi ɗaukaka ta hanyar girmama addinin Allah in ka lura da kyau wannan ayar mutane suna fassara ta ba haka ba mutane sun ɗauka ƙafafa da alfahari to wannan shine izza ba haka ya take ne tana nufin aikata abin da Allah yake so a yi biyayyar Allah ba wai yin ɗagawa ga mutane da tunanin kai mai addini bane ba shine izza da Allah yake da shi ba ina fata mun gane wannan a ka nemi izza a wurin Allah to shi za zaka ji ƙarshen aya yake cewa ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu ilaihi yas'adu al-kalimu والذين يمكرون السيئات ما لهم عذاب لهم عذاب شديد بما نسوا ومكر اولئك هو يبور لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور in ka kalli karshen ayar yana fassara me yake nufi da izza ya zai ka samu izza shine ta hanyar al'amal al'amalu sari za ka aikata za ka samu izza sannan waɗanda kuma za su zama cikin matsala su ne waɗanda suke aikata munanan aiki za su rasa izzarsu su shiga cikin bala'i da azaba mai tsanani wa makro ula'ika huwa yabo kuma duk makircin da suke yi zai tarwatse babu inda zai ci daga ƙarshen ayar yana fassara mai aiki nufi da al'izza shine bin Allah da kuma neman samun yarda Allah ina fata mun gani da haka malamai suke cewa kamar yadda as-sa'idi yake cewa wannan aya tana nuni zuwa ga cewa ba a samun ɗaukaka sai da bin Allah ɗaukaka ta gaskiya ana samun ta ne kawai da bin Allah da dalilin faɗin Allah ilaihi yas'alul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u al'amalu sale shi kadai yake iya samar da mutum daukakar da za ta amfane shi duniya da lahira duk wanda ba wannan ba mutane na iya ganin ta matsayin daukaka a zahiri amma a hakikanin ta ba daukaka ba ce shi ne irin kamar abin da ya faru da karuna mutane suka kamar ya samu daukaka suna fatan ina su samu irin nashi ashe ba ba wani abin azu a gani bane ba abin arziki bane yake a ciki haka wannan aya tana nuni zuwa ga kwadaitarwa a wajen neman ɗaukaka a wurin Allah ta hanyar aikin nagari da kuma nuni zuwa ga cewa ka shiga cikin mumirai ka zama ɗaya da su wajen bauta saboda ayat ta zo don nuni zuwa ga jama'ar musulmai su haɗu su yi aiki nagari su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a wajen ubudiyya kamar yadda ibadojin da aka wajabta musu suke nuna yin abun a hade yin sallah a jam'i yin azumi tare lokaci guda yin aikin haji tare lokaci guda da makamantansu sannan ya ce kuma wa ta'ala kuma Allah ya yace anil munafiqina game da munafikai da Allah yake cewa Allah ya ce game da su ya yaquluna da yin raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azl walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakin almunafiqina la ya'lamun munafikai suke cewa in dai muka koma Madina to wallahi masu izza a cikin mu sai sun fitar da mawulakantan cikin a gurin a anan wato wanda suke da galaba algalaba wanda suka fi yawa sun manta cewa walillahi al'izzatu wani rasuli sun manta da wannan sai suke wannan kafafa suke cewa wallahi sai sun fitar da waɗanda suke da izza za su fitar da wulakantattu walillahi izzatu wa rasulihi wal mu'minin Allah ya ce izza ga Allah take da manzansa da muminai walakin al munafiqina la ya'lamun amma munafiqai ba su san haka ba wannan aya malamai sun ambaci dalilin saukanta ɗayan abu biyu ko dai abin da ya faru a gazo su banil mustali kamar da ke cikin bukhari da wasu littattafai cewa a wani mutumin makka suka yi jayayya da wani mutumin madina mutumin makkan wanda aka yi jayayyar da shi ya kasance aka ce dama wa kana la'uban mutum ne mai yawan wasa da dariya sai ma wancan mutumin wasa da dariya sai shi kuma bai daɗin wasa da dariya ba suka kai ma fitina su, to har kowa ya ja daga to sai aka je wasu daga cikin munafukai suka yi suka yi suka samu uban dan dan salu suka ce mishi kaga abin da muke ji ko yanzu ga nan sun kwace mana gari har suna da da mu har ma dan cikin suna dokar dan cikin mu shine yake cewa sun yi haka yi to wallahi sai yayi wannan abin shine fa wannan magana la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijana al-'azmu min hal wallahi da tuwa sai Allah ya bashi amsa wallahi da tuwa da rasuli wal mu'min to wannan yana da gaskiya abin da aka ambata game da dalilin saukar ko kuma wani dalili wanda za mu ji shi a nan gaba shine wata mata wacce take ta yi aure a wani gida aka samu wani rikici yan wanda suka je suka shiga rikicin za mu ji duk karin bayani akan haka insha Allah abin da aya take faɗi a tagaici shine a wato a a idan suka idan suka tashi suka yi irin wannan magana cewa la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhab to wannan magana ce irin ta munafikai waɗanda za su yi tunanin cewa za su yi amfani da wani ƙarfi don su hana yin wani aiki na addini ko don su kawo wani aiki na addini cikas wannan alama ce ta manafurci jama'a a a mutumin da ɗayan ɗayan a sababin da ɗin shi ne a bari mu ɗaya ayar sai mu ji abin da take cewa kafin mu ƙara bayani akai da ya ce wa minan nasi man yujibuka qawluhu fil hayati dunya ويشهد الله على ما في كلبه وهو ألد الخسام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد الله يساك فأي أجكم بقرة cewa wa minan nasi man yujibuka qawlu fil hayatid dunya a cikin mutane akwai wanda yana magana akan duniya zai burge ka saboda ya san sirrin duniya ya san abin da yake faɗa yana da skills, yana da expertise akan abin da yake magana akai wannan ta sauka ne akan wani mutum mai suna al-ahnas al-ahnas da kha ibnu shariq al-ahnas ibnu shariq wanda ya zo ya karya cewa ya musulunta wani mutum ne mai daɗin baki ya ce ya musulunta daga baya ya yi ya gudu ya je ya tabarna ya kakkashe mutane suna noma a gonakinsu ya tuttuge musu shukan gonansu ya gudu daga baya wasu malamai tarihi suna cewa ya dawo ya sake musulunta yana cikin almu'allafatu qulubu wallahu a'lam haka aka je dai a cikin tarihi kuma shi ne aka saukar da aya akan shi wala tutai kulla halafin mahin karka biye ma karka ji magana duk wanda yake da yawan rantsuwa wanda yake wulakantacce shi ne Allah yake cewa wa minan nasi a cikin mutane akwai wanda uji ujibuka qawlu zancen shi zai dinga burge ka fil hayatid duniya game da duniya bai san kuma game da lahira ba amma ya iya jawabin da ya shafi duniya wa yushhidu Allah ala ma fi kalbi yana kuma kafa Allah shaida akan abin da ke zuciyarsa yace in Allah yana shaida akan gaskiya yake a wata riwayan wa yashhadu Allahu ala ma fi qalbi Allah yana shaida akan cewa abin da ke zuciyarsa daban ne da abin da yake faɗi wa huwa aladul hisab shi ne musu ne ya iya musu ya iya jayayya wai za ta walla da zaran ya juya baya kuma sa'atil ardi da yusira fiha zai yi barna a cikin ƙasa wa yulikal harsa wa nasala ya halakar da shuka da dangantaka da zuriya wa huwa wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san barna zai san barna dukiya da rayuka wa idza qila lahu ittaqillaha irin wannan mutum mun kace mishi ji tsoron Allah akhadathu al-izzatu bil ismi sai kaga wato ya fara jin karfin aikata zunubi yana jin girman kai na aikata zunubi fa hasbu jahannama wannan iyakar rabon shi shine jahannama wala bi'sal mihad Allah wadare da a ce jahannama ita ce makwancinka al-mihad shine al mu'addu lil mabit lil naw bakwanci shimfidi wannan ayar muka kalla kamar yadda muka ambata ta so ne akan wancan mutumi kuma dalili ce akan malamai sun ce kamar yadda kamar yadda a a Usaini yake ambata cewa wannan aya dalili ce akan al-ihtiyar taka tsantsan wa adamu qubuli qawli man yaqulu duna ta'annin ka daina an san magana duk wanda zai faɗa maka magana ba tare da kayi bincike ba mutum ya zo da daɗin baki ko irin yadda mutane suke yin bara din nan wani ya ta bara cewa ba yi da kaza ba yi da kaza sai kun gama haɗa mai sai a tare a shirya fi kuɗi sai sai ga yana ba canji kuma ashe kuɗi ne makara a mara shi wani sai ya mutu wani ko ya shiga gidan wanka ya manta da kai shi wani ko a kama shi a kasuwa yana cefane bayan kuma nan ya zo ya ce muku ku taimaka mai kaga zahirin maganar shi yujibu kaulu magana shi ne ta burge ka haka taimaka to haka a wajen muhasaba a gaban alkali ko gaban headmaster ko gaban miji ko uba ba wai duk wanda ya fara kawo ƙara to shi ke da gaskiya ba ina yan sanda ne ko suke wannan hukuncin ko duk wanda ya fara kawo ƙara shi ke da kyan da wuya ka ga ya burkice a kan shi kalli yan uwa annabi yusuf wa ja'u abahum isha'an yabku suka zo suna kuka kuma suka ce akala dhi'bu ai karkeciya sun ya sha kuma duk ƙarya suke kaga inda an kalli zahirin kukansu da zuwa da riga evidence da suka kawo da sauransu kawai sai a yadda da su to wannan aya hujja ce akan dalili ne akan cewa ba a karban maganar mutum da zahirinta sai an bincika duk da yake al-aslu shine amfani da zahirin kamar da ke cikin hadisin Umar dan Khattab wanda al-Imam bukhari da Muslim suka Waito ah, cewa a a a umar yake cewa zami ma kowa aiki da zahirinsa to da qur'ani yana sauka ya bayyana mana asirin kowa yanzu zami aiki wa kowa da zahirinsa in mutum ya bayyana mana alkhairi zananna bihi khaira kuma hana da aka zalika zananna bihi sharra to wannan yana magana ne akan hukunci ga magari da za a yi wa mutane amma hukunci wajen husuma ko wajen yanke hukunci a kan nagarta ko rashin nagarta mutum ba a yake da tsantsan zahirin shi sai an bincika menene sarirarsa yayin binciken abin da ya kamata a bincika to haka nan da yace akhadatul izzatu bil ismi irin ɗabi'ar kafirai ɗin kenan idan aka ce musu ittaqillah duk mutum za ci mushi tsoron Allah ya ga cewa an mushi wulakanci to ya kiyayi imaninsu domin hatta zan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana ce mishi ya ayyuhan nabiyyu taqillah Allah ya ce mu shaka to zina amaru taqullaha to dan me kai da wani ce maka wani ka tsoron Allah sai ka ga ya wulakanta ka to zaka yi shiga cikin hukuncin masu akhadathu al-izzatu bil ithm ina fata mu fahimci wannan ma'ana wata hamiya ko wani girman kai ya saka ce ni za a ce mun tsoron Allah sai ni zaki ce mun tsoron da ba na tsoron shi kenan misali ba haka mutane suke sauri su wannan juya zancen ba ba daidai bane dan kafirai ne suke irin wannan bal rufi kafaru fi izzatin wa shiqaq kafirai suke cikin irin wannan dagawar da kuma shiqaqi da bambanci tsakankanin su a karka bari wannan haliyar ta jaka al alba'u anan bil ismi malamai suka ce bi ma'anan lamini akhadhatu al izzatu lil ismi ko kuma akhadhatu al izzatu ma'al ismi zai ji girman kai kuma ya saɓa wa Allah har ila yau a musu al-husuma yawan husuma ko da akan gaskiyar ka ne babu kyau haka a cikin hadisin Aisha ila yau daga cikin sai Muslim manzo Allah sai sun yake cewa inna abghadal khalqi ila Allah aladul hisab daga cikin waɗanda Allah yake kyama baya son su akwai al-aladul mutumin da ya iya jayayya akan gaskiya da ba kan gaskiya ba komai sai ya ja hatta akan gaskiyarka ba daidai ba ne ka zama ka sufanta da sufan jayayya a akan addini ne akan zamantakewa ne ballantana kuma akan wani abu na banza musun siyasa musun jam'iyya musun kwallo musun wane ya fi wane kuɗi eh, dangote da buwawa ya fi kuɗi ina ruwan kowa ya fi kuɗi a cikinsu musu akan kasashen duniya ai america tana rikici da china wani goyi bayan china wani goyi america ku ta rikici ba kuma san amfani rikicin da kuke ba wannan kawai ɓata lokaci ne ba shi da wani maslaha yana da yana daga cikin alamar mutum mai hankali ya yana da karancin musu yana da karancin tattaunawa ta hanyar musu wannan kenan da ya kawo mana wannan aya ne dan ya nuni zuwa ga wato abin da ke cikin ta na bagana akan cewa izza ta banza ta rashin gaskiya ba halin mutumin kirki bane al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa ya kawo wani labari da ya shafi sarkin musulmi haruna rashid haruna rashid ya fito zai yana kan dokinsa sai wani ba bayahude kafiri sai tsare shi ya ce mashi ka tsoron Allah halifa na fi shekara guda ina zuwa kofar gidanka dan nan na so ganka ban samu halin ganin ka ba kuma na da haƙƙi na cikin al'umma ka ne sai sauko daga kan dokin shi ya ce samu rika zauna suka zauna ya ce menene bukatar ya gaya mashi bukatar shi ce a je a biya sai ma fadawa suka ce dan kai daɗe mun yi mamakin yadda za a ce kafiri kamar wannan ya sa ka sauka daga kan doki ka zo ka zauna a ƙasa kai da shi kana magana yace da ya ce mana in ji tsoron Allah din nan sai na tuna faɗin Allah wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al Shi shine na kibari na girman kai sai na sakko na zo matsayin shi maka tattauna wannan ba fa sabi bane ba tabi bane sarki ne kawai na fata mun gano wannan amma yana da ilimi da haka yake tunanin karya zama mai ɗagawa, sai na kuma ga mu yanzu wani ma malami ne ma wani ma ustazi ne kace mai tsoron Allah to ka mai laifi dan me zaka ce mai tsoron Allah sai ga wai shi wannan insult ne a wanda ya ce maka tsoron Allah ya kyauta ya kyauta maka domin ya tuna maka abinda kadai in kai shi zaka tsira tsoron Allah din nan shine abinda Allah ya ce wal qad wasana allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah ka samu dashi malam ya ci gaba da cewa wa innamal wajibu ala man istajara bihi mustajirun abin da yake wajibi akan duk wani wanda wani ya zo neman mafaka a wurin shi in kana mazluman yansurhu idan ya zama wanda ya zo mafaka a gunka dan an cuce shi ne to ka taimake shi wala yathbutu annahu mazlumun bi mujarradi da'awahu ba kuma zai tabbata cewa an cuce shi ba dan kawai ya faɗa dan kawai wata mace ta kawo karan mijinta ko wani ɗaya kawo karan uban shi ko wani ya kawo karan abokinsa ko abokin kasuwancinsa ko abokin musumarsa ba wai kawai da zaran ya kawo ƙara ke nan dalili akan ke da gaskiya ba kamar da muka ambata ta Ya ce fa in kana zaliman oke. fa tsala mashtakar rajulu wa huwa zalimun an daɗe ana samun mutum ya kai kuka ya kai complain ya kai ƙara kuma shi ne ya cuta bal ya yakshifu khabarahu min khasmihi wa gai abinda zaka yi an kawo maka ƙara kai ƙoƙarin ka binciki labarin agun abokin hamayyar da kuma waninsa da shaidu kenan fa in kana zaliman raddahu an zulmi bin rizqi in amkana idan zalimi ne suka dawo da shi daga barin zalunci a cikin tausasawa in yayi kalli kisa annabi annabi Sulaiman ne ko ko annabi Dawuda wannan Dawudu annama fatannahu irin wannan ne aka kawo mishi ƙara da ya ji bakin ɗaya bai ji ta bakin ɗayan ba sai wanda mai bada labarin ya zo da siffar cewa an fice shi inna akhilahu إنها أخذه تسعة وتسعين نعجة ولي نعجة واهية فقال أكتلنها وأذني في الخطاب دان وانا نادا أوايكي قلت سعند ترى هنا دقايا أما يكي سنا سنة مرج yana jin haka sai ce da karfi zala maka bi su'alin hada take gaskiya wannan mugu ne ya fice ka wallahi ba tare da an taba ki wancan ba shine Allah ya ce a ba zaka duk wanda ya kawo kara ka sa shi tukunna a tsakiya 50-50 ta yi yana da gaskiya ta yi bai da ita kai ne hedimasta kai ne uba kai ne miji kai ne alkali kai ne dpo kowa ya kawo maka tsara ko ya kawo maka labari akan wane ya fitar da shi to ka sashi a tsakankani tukuna sai ka ji ta bakin ɗayan da ta bakin shaidu da kuma ƙara inda za a haɗa a yi amfani da su kallo wacce ita ma ta kawo ƙara cewa an sace mata da ita ma zamanin annabi suleiman ko kuma ashe ba ita ce ke da gaskiya ba to haka nan ma ya ce su da dama mutane suna kawo ƙara ya zama su ne ba su da gaskiya in ka bincika an ka tarar cewa azzalimi ne to ka mushi ka da shi daga zalicin nan amma cikin cikin In ma min sulhin aw hukumin bil qisti wa illa fa bil ko dai ka mushi hukunci ka musu hukunci ta hanyar sulhu ko hukunci da adalci ko kuma da ƙarfi a kwace haƙƙi mai haƙƙi a hannun wanda ya ci masa duk wanda suka kawo husuma ana iya samun irin haka game da su kuma akwai adalci akwai akwai yadda za a yi sulhu shine mataki na farko sulhu ba zai yi ba a fitar mai da haƙƙi haƙƙinsa idan ya ƙi dawo mai da haƙƙinsa ya amfani da ƙarfin doka a fitar mai da haƙƙinsa a nan ne usaini yake cewa a cikin sharhinsa yake cewa amma fa ba daidai ba ne alƙali ya tirsa samu wanda ba sa son sulhu idan suka ce sai an fitar musu da haƙƙinsu idan wannan da haƙƙi wanda yake ganin wajibi ne a fitar masa to kai alkali baka da yancin ka ce dole ka hana shi haƙƙinsa sai dai a yi sulhu sai dai ka ba su shawara cewa domin shi sulhu zaɓi zaɓi ne yin sulhu ba dole ba ne abin da yake dole shine fitar da haƙƙi to idan wani wanda yake da haƙƙi ya ƙi yadda a yi sulhu to kai alkali baka da yancin ka tirsasa mishi akan sulhu idan ka tirsasa mishi akan sulhu ka yi hukunci da zalunci kuma haƙƙin nan da bai sar yadda shi ba yana nan akan wanda ake bi sai kuma haƙƙi na nan akan ka ne hukunci da zalunci da haka alƙali kiyaye wannan da sauran masu hukunce hukunci malam ya ci gaba da cewa in kana kullum minhuma zaliman wa mazluman in ku ya zama kowa daga cikin su azzalimi ne ta wata fuska kuma an cuce shi wata fuska kowa ya cuci kowa ka halin ahwa min kaisin wa yaman kamar masoya zuciya cikin kabilin nan na kaisawa da yamanawa wanda muka ji a baya cewa a wannan kasa ta dimashku lokacin suna ta rigima ta kabilanci da tsakaninsu wa nahuhin da ire-irensu wa aksaril na min ahalin amsari wal bawadi da mafi yawan mutane masu yin claiming na cewa an cutar da su suna da rigima da abokansu ko abokan zamansu a garuruwa da ƙauyuka mafi yawansu ya ga ba wanda yake da mutlaqul haƙiƙa ko mutlaqul adu ba yi da cikakkiyar gaskiya yana da wani fasanta ne na gaskiya da wani patented na rashin gaskiya to kaga kowa sunan mai gaskiya da sunan wanda ya zalunci ya hau kansa a lokaci guda da haka kowa bai da a mutlaqul a kan abu auka na jami'an zalimai ne ko kuma dukan su zama basu zalunci ba gaba daya da shubahatin saboda wata shuba ta shiga da kankani? au ta'awilin au galatin ko wata fassara ko wani kuskure waqa fi ma kuma wanda ya kusa tsakankanin su to a irin nan sa'a bai na kuma bil islahi au al sai kokarin ya gyara tsakankanin su ta hanyar sulhu ko kuma hukunci wato mutane suka kawo kara za a iya samun ko dai ya zama ɗayansu akwai akwai waɗanda suke sun yi ma juna laifi to a nan sulhu shi fi kamata a tsakanin su akwai kuma wanda zai zama ɗaya ne ya ma ɗaya laifi to wanda ya yi laifi sai a kashi haƙƙin wanda aka wa laifi a mayan mushi ko kuma dukkanin su zama asali ba su da laifi amma suna kan shi ne ko suna kan wani rashin fahimta ne kamar galibin rikima da ke shiga tsakanin mata da miji ko makwabci da makwabci akan iyaka za ga kowa bai wa ɗayan laifi ba amma rashin fahimta ne da kuma rashin yadda da zaran an tsaye an fito da magana fili sai kowa ya gane to ai ni ban san haka abu yake ba kaga ba wanda yake da haƙƙi akan wani kenan to wannan bayani kada yake warware abin da yake ci anan sai yi kokari a fito da bayani karar wanda za a gane kowa ga matsayin shi ga abin da yake wannan wannan wannan shine abin da malamai suka faɗa game da game da wannan matsala gashi ne kawo mana hujja yake cewa saboda faɗin Allah kama kala ta'ala wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum turhamun Allah yace wa in qa'ifatani zaka samu wasu tarin jama'a abba'ifa shine jama'atun minan nas duk da yake ana iya cewa mutum ɗaya ma kwa'ifa. kamar saboda zamu ji a cikin ayan nan akwai inda aka yi amfani da haka can gaba da yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa asluhu baina akhawaykum kaga fa'ifa da fa'ifa da ke rikici sai aka da suna akhawai akhun guda ɗaya fa'ifa ɗaya akhun ɗin ma fa'ifa malamai suka ce da wannan yana dalili za a ce mutum ɗaya fa'ifa kamar da Allah ya ce falala na fara min kulli firkatin minhum fa'ifa sai ya ɗaukan mutum ɗaya ya tafa fi din ina fata mun gane wannan to at-ta'ifa dai a takaice jama'atun minan nasi wanda suka yi rigima ga jama'a A ga jama'a B suka yi rigima Allah ya ce ya ka tattaru suka yi rigima asalin abin da ya kamata a faɗa nan bisa concord na agreement na wurin a ce iktatalata fa'ifatani ya zama talata su biyu ba iktatalu ba ko mun gane kamar yadda a ce azzaidani jalasa nan kama ce ne azzaidani jalasu to sai zama iktatalu a nan itibarul ma'ana ne ba itibarul lafzi ba saboda lafazin ƙwa'ifa sunan jam'i ne sunan jam'i da an ambace shi ana tunanin abu da yawa kamar idan ka ce furniture a english furniture ba abu ɗaya bane sunan jam'i ne akwai shi da yawa a larabci ana ce musu asma'ul jam'i kamar idan ka ce al'ibul, idan ka ce al'ghanamu idan ka ce annasu, idan ka ce annisa'u, duka wannan ana ce mishi ismul jam in ji malaman nahu shine ma laysa lahu mufradun min lafzi alqawmu Annasu, ulu ishiruna duka wannan asma'ul jumu'i ina fata muna gane wannan to da aka yi sa ka ce ikatatalu ba a ce ikatatala ta ba fa aslihu bainahuma ku sauran wanda ba ku a cikin rigima to ku yi sulhu tsakankanin su shine mataki na farko kaga sai aka sake kuma komawa zuwa ga itibarul laf ba a ce fa aslihu bainahum ba aka ce fa aslihu bainahuma yanzu wannan lafazin damirin shi yayi mutabaka da qa'ifata ne itibarul laf shi kuma wata ikatar itibarul ma'ana da ke cikin kwakwalwar mutum cewa qa'ifa da yawa ne fa in bagat ma ala al-ukhra in ka samu wata ta yi ta'addanci ta wuce makaɗi da rawa akan ya uwarta cikin kungiyoyin guda biyu fa qatilu lati tabghi hatta tafi ila amrillah to a taru gaba daya a yaƙi wannan bangare da yake da ta'addanci har sai an dawo da shi kan hanyar Allah a wurin yakin nan za a yi ne kawai gwargwadon abin da maslaha take ta sa yi don haka ba za a kama bayi ba ba za a bi wanda ya gudu a je a kamo shi a karasa shi ba za a yi musu sallah da sauransu malamai amma suka ce abu ɗaya shine hukuncin da yake tabbas cewa idan ana yaƙi irin wannan na abba ifatanin bagiya wal bagiya ko makamantansu idan aka samu an raba jiha tsakanin wasu magada idan ɗayansu ya kashe ɗaya babu gado tsakanin su sannan kuma idan aka samu wata fa'ifa bariya ta yi ƙarfi ta zartar da wasu hukunce-hukunce a lokacin take da ƙarfi yayin take da ƙarfi to wannan hukunce-hukuncen ko da an kwace ƙarfin su hukunce-hukuncen za su ci gaba da zartuwa al misali a ce ga wata ɗa'ifa bagiya kamar boko haram ɗan nan su inda suka kwace sun ɗaura aure sun yi wani kisasi sun sa wani a gidan yari sun yi shaida wani sulhu da sauransu ko to in aka dawo aka kwato wannan wuri aka dawo shi cikin asalin ƙasar musulmai shin za a ce duk wannan hukunce-hukuncen sai an sake su they are non and malamai suna ganin ba za a sake su ba ma ta kafirai idan aka ci su da yaƙi aka shigo da su musulunci duka abubuwan da suka zartar da shi na uku na contract sun ke tsakankanin su ana zartar da su Ɗaurin aure ciniki kasuwanci yarjejeniya ta bashi ko makwabtaka ko wani alkawari da ana zartar da shi ma'ana idan wasu kafirin suka su musulunta miji da mata to auren da suka yi a cikin kafircinsu ko da ya suka yi shi in dai al'ummar sun yarda suna wannan abin aure su za su ci gaba da yin shi a musulunci ba za su ci sake daura aure ba haka idan suna bin juna wani bashi ko suna da wani alkawari ko wata zumunta ko wani abu da suka yadda sun yi yarjejeniya kan shi za su ci gaba da shi matuƙar bai saba wata ka'ida sananniya a musulunci ba to shi ma haka anan wa aqsidu kuma ku musu fa aslihu bainahuma bil adli ko haka ne fa in fa'at in ta dawo kan hanyar Allah fa aslihu bainahuma wato ta ki yadda farko sai a yake ta alada ta kan hanya sannan sai a yi sulhu bil adli da adalci in muka lura anan a wancan fa aslihu bainahuma an fade shi mutlaqan nan kuma aka ce fa aslihu bainahuma bil adli ku yi sulhu akan a tsakaninsu da adalci to akwai wata nakta balagiya anan a can fatani suna rigima kowace a cikin sa da shaukata da karfi to a sulhu tsakankaninsu nan kuma ɗa'ifa da ta yi bagyu an riga an raunata ta ba ta da ƙarfi ko mun gane da haka dole a ambaci adalci cewa kada dan an ga sun yi rauni yanzu kuma a yi musu abin da bai dace ba shine dalilin ambatan adalci a nan can ba wai ana nufin babu adalci ba can da ma lazimi ne dole a yi adalci tunda kowa na ji da amma a nan yanzu akwai mai rauni guda ɗaya shine wanda aka dawo da shi kan hanya garin dawo da shi kan hanya yanzu an kwace ƙarfin shi an yi demoralizing ɗinsu an yi an mai da su kasa ko sai aka aka faɗi na cewa bil adili za a dawo da su da adalci to a nan, daga cikin abin da malamai suka tattauna shi ne, shin za a ce su biya baman na abubuwan da suka lalata wa mutane dukiyoyi da rayuka da mutunci da sauransu duk malam fikihu suka ce ba za a ce su dawo da shi ba banda abu hanifa malam fikihu suka ce saura suka ce saboda sun yi talaf din ne bisa ta'awili amma abu hanifa ya ce a ganganci ne dole za su ramu za su biya duk abin da sun kashe rai za su biya diyar shi idan sun kwace ta dukiya tana nan akan zimma su sai sun biya da sauran dai maganganu a ƙarshe ibn tamiya yake cewa to abin yana komawa ne ga shugaban musulmai zai lura me fi maslaha duk abin da dai aka tarar da shi bai aini wanda suka kwace to za a dawo da mai shi shi amma abin da suka riga suka iska hilakin sa ko ran da suka kashe to za a duba meye maslaha me fi dacewa to al'amru ilal hukuma a wallahu ala, malam ya ci gaba da cewa fa aslihu bainahuma Allah ya ce fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsidu ku adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son al muqsiduna masu adalci kamar da yake hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa al muqsiduna yawmal qiyamati ala manabira min nur masu adalci akan duk abin da zaka yi na hukunci in kana adalci ranar alkiyama kana da falala ta musamman kace za a saka akan wani wato a mumbari na haske Allah ka samu dace mene a to ai wata magana ta gare bil adli ta gare wa aqsidu ku yi adalci akan komai da za ku yi duka yau sabon zance ne inna Allah yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun lalle su mu'mini din da ka gansu to ƴan uwan juna ne ƴan uwantaka ta addini wata tana sama da ƴan uwantaka ta jini domin yawantaka ta jini tana iya lalacewa addini bambanta amma yawantakan addini ba ta lalacewa ko da jini bai haɗu ba ta haka akwai addin wal hurma akwai addini da mutuntawa da ke tsakankani wannan aya tana nuni zuwa ga muhimmancin yan uwantaka da ke tsakanin musulmai da kuma muhimmancin cewa yan uwantakan ba za ta yiwu ba sai in ana zaune lafiya da juna an sulhunta da gingimu amma aka bari da gingimu suka faru babu sulhunta wannan yawantaka takatakar samu matsala sai a samu gaba wadda kuma haramun ce a musulunci an haramta a cikin hadisin da Imam Bukhari ya fitar a cikin Adabul Mufrad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da isnadi tabbatacce nabi yake cewa wanda bi yayi gaba da dan uwan shi musulmi tsawon shekara guda daya to ka annama ahdara dama laifin shi kamar laifin mutumin da ya zubar da jinin dan uwan shi musulmi kakai makakai tunanin wanda za a ce kwana uku ko an daina san sallar su wannan ko an rataye sai sai sun sulhunta ko wani litinin da alhamis da sauransu wannan da sauki amma wancan cewa kai kamar ya zubar da jinin shi to kalli kuma matsalar zubar da jini a cikin hadisin bukhari manzo Allah sallallahu yake cewa kowane zunubi Allah ya ga mai ya gafarta wannan zunubin in banda wanda ya mutu yana shirka da kuma wanda ya kashe mumini da gangan to wannan kuma an kwatanta zunubin shi da zunubin wanda ya kashe mumini da haka ba karamin bala'i bane ba tsakanin musulmai makwabta ko yan uwa ko wanda suke wata harka guda daya a kasuwa ko a ustazanci ko a menene a ce kana gaba dan wanka musulmi ba mu shakka wannan ba karamin illa bace Allah ya tsare mu sannan har ila yau aya tana nuni zuwa ga dalili ce akan yakan al wanda ta bayyana cewa tawaye suke yi wa musulunci wajibi ne a yake su sannan kuma a Allah ya kira su da suna al-mu'minan wa in ta'ifatan min al-mu'minina shine malamai suka ce kamar yadda bukhari yake faɗa cewa a cikin sa da yake babi ga wannan aya yace humul mu'minina ya kira su mu'minai shine kurtu da yake cewa a cikin tafsirinsa wannan yana nuna zuwa ga cewa la yazilu la yazulu musamman iman bil baghi sunan imani baya karkata dan mutum yayi wani baghi haka ibnu kasirin ma ya tabbatar a tafsirinsa idan mutum ya yi wani tawaye to sunan imani baya sauka daga kansa yana nan a matsayin mumini amma mai laifi bai zama kafiri Allah ya ce fa aslihu baina akhwaykum kusulhu ta tsakankanin yan uwanku wattaqullaha ku tsoron Allah la'allakum turhamun za ku samu rahama a wurin Allah idan kun ji tsoron shi Allah ka sa mu samu rahama wa qala ta'ala la khayra fi kathirin min najwahum babu alkhairi a cikin mafi yawa yawan ganawa da mutane suke mitin da mutane suke mafi yawa bai da alkhairi illa man amara bi sadaqatin sai wanda zai umarni a bada sadaka aw ma'rufin ko ya umarni a aikata wani aikin alkhairi aw islahin bainan nasi ko sulhu tsakankanin mutane wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillahi fa sawfa ajran azima wanda duk zai aikata wannan aiki ibtigha'a mardatillahi yayi dan neman yarda Allah yayi yayi umarni da sadaka ko umarni da kyakkyawa ko sun tsakanin mutane yayi dan Allah utihi a ajran azima ba shi lada mai yawa duk da yake cewa wannan yana nuni zuwa ga cewa wanda ma fa bai dan Allah ba zai samu lada zai iya samun lada domin wannan sharaɗin samun lada mai yawa ne sai yana iya samun lada amma bai yawa bai dan Allah ba yace me yasa saboda amfanin waɗannan abubuwan guda uku a cikin zamantakewar mutane sadaka ga mabukata ma'arufi hatta ga mai wadata kyauta da sauransu da kuma sulhu tsakankanin mutane a akan rigingimunsu sai yake cewa kuma wannan na ya zuwa ga cewa duk wanda yake gudun ai sulhu akan wani rikici to baya nufin al'umma annabi da alheri sawa'un shi tsaraf ne a cikin rikicin ko shi mai shiga tsakankani ne yakka da mijinta suna rikici kace baka yi da ai sulhu ba to baka nufin al'umma annabi da alheri kungiya kaza da kungiya kaza ko anguwa kaza da anguwa kaza ko jam'iyya kaza da jam'iyya kaza ko dan takara ko malam wani da malam wani kowa da kani kowa da waye suke rigima duk wanda a cikin rigima ya nuna baya son sulhu ko ya lalata sulhu to baya nufin al'umma musulmai da alkhairi shi za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba ma sayyidina Hassan dan Ali ya bashi wani martaba ta musamman da ya kadi ta a cikin dukkanin mutane inna ibni hadha sayyid lalle ɗannan nan nawa sayyidina ne jagora ne yake saboda zai haɗa mun kan al'umma ta a lokacin da ta yi rikici Shi abin da ya faru da shi amul jama'a kawai cewa ya haƙura da mukamin da aka ba shi ya bawa muawiya shikenan sai al'umma ta wanda da kuma shekara wajen shida ana ta kashe kashe musulmi na ta kashe junansu to ka zama irin wannan wanda za ka iya haƙura da wani abu na maslahaka a duk da ake rikici akan wani abu don al'umma ta zauna lafiya malam ya ci gaba da cewa yace wa qadrawa abu dawuda fi sunan an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kila lahu an ce manzon Allah amin al asabiyati an yansura rajulu qaumahu fil haqqi shin yana daga cikin kabilanci yana daga cikin kabilanci mutum ya taimaki mutanen shi akan gaskiya qala la annabi ya ce wannan ba kabilanci bane walakin al asabiyata an yansura rajulu qaumahu fil batil kabilanci shine ka taimaki al'ummarka akan barna wannan hadisi al-imam Abu Dawud ya fito da shi dai hadisi ne bai shi la kuma bai hujja wa qala yace khairukum al-mudafi an qaumihi ma lam mafi alkhairu ku wanda yayi kokarin tare ma al'ummarsa sa fada ma lam matakar bai shiga cikin saƙo ba wannan shi ma riwaya Abu Dawud ne da Tsayalisi da Imam Ahmad ibn Hanbal da bayani. dukkanin sun ruwaito wannan hadisi da da tabarani a cikin al-mujamul awsat akwai a cikin isnadin akwai matsala wanda Abu Hatim ar-Razi ma cewa ya hadisi ne mawdu'i Sheikh al-Albani a cikin Abdaifa a lamba hadisi na 182 yake cewa hadisin nan da'ifun ne jiddan bai so ya ce mawdu'i in bacin wancan babban malami ya faɗa yace kuma maganar shi ba a iya ja da ita saboda cikin isnadin hadisi akwai mutum mai suna Ayyub ibn Suwaid wanda malama hadisi sun yi rubdugu a kansa alhaisami a cikin majmu'u zawai yana cewa mutamun ne bil kadhib haka ibn adil tuljani ya masa tarjama mai tsayi a cikin al-kamil fi du'a fa'ir rijal ya kawo magana sima Muhammad ahmad ibn hanbal da makamantansu wanda suka ce da ifi ne da ya ibn ma'in haka a imam zabi zahabi a cikin littafin shi mizanu al-i'tidal fi rijal a inda har yake cewa abin mamaki wal ajabu min ibn hibbana zakarahu fi thiqat yace abun mamaki ga ibnu hibban shi kuma ya ambaci wannan mutumi a cikin at-thiqat kitabun shi thiqat min al-muhaddith a duk da yake a cikin kitabun thiqat din da ya ambace shi ya ambaci raunin da yake da shi wallahu a'lam a takaice dai ba abun karbe bane a hadisin sa ba abun karbe bane yana da wani hadisi munkari da malamai suke gwada misali da shi ya rawaito cewa wai annabi wai ya ce wai man tazawwaja kabla an ya hujja faqad bada abin mafiya. duk wanda ya aikin haji bai aure ba amin duk wanda ya aure bai aikin haji ba to ya fara da saman Allah ga mafi yawan samarin ƙasar nan a saman Allah suke kenan ko mutum da wani ma yake yake yin aikin haji kafin ya aure ai ba wanda yake kawo wannan ba to hadisi nan da yake munkari ba abin yi amfani da shi ba. وقال مثل الذين مثل الذين مثل الذين مثل الذين ينصر قومه fil batili ka ba'iri ba'ir taradda fi bi'rin fa huwa yajru yace misalin mutumin da yake taimakon ‘yan uwansa ko al'ummarsa a kan barna kamar misalin raƙumi ne wanda ya faɗa cikin rijiya wanda yana ta jan kanshi da bindin shi yana ta ya cikin ruwa wato ya cikin wadda zai iya guje mata kenan wannan ita ce riwayar abu dawuda da tsayarisi da ahmad ta zo mawkufan da kuma marfu'an a hasanin ciri majmu'i a turuk wancan mutumin da muka fara suwaidi yana da hadisi a cikin sunan ta limamu abu dawud yes abu dawuda da tirmidhi da ibnu maza rasuwarsa shekara ta 200 ne da biyu bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan ya tabbata da majmu'i turki annabi ya wannan kwatancan yana so yana mana rashin dacewar ka boye wani ne saboda dan garin ku ne ko dan uwanka ko dan kabila ka ko dan kungiyar ku ka boye shi bayan yayi laifi wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ya yata'azza bi azail jahiliya fa a'idduhu bi hani abihi wa la taknau annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sami'tumu wanda kuka ji shi ya ta'azza bi azai jahiliya yana danganta kan shi ga dangantaka ta jahiliya ta maguzanci yana yin abubuwan shi based on maguzanci kabilanci yanki da bangaranci kafa kungiyoyi yin kururuwa akan kabilanci da yanki da da kabila annabi ya ce idduhu bi hani abi ku ce ya ci abu kazan baban shi kuma gani hani shine al'aura farji a aidu ku ce kaci bi hani abi abu kazan babanka wala taknu annabi ce kada ku yi saye kada a ce mishi kaniyan a faɗa mishi zagin karara a ce ka ci abu kazan babanka hayin da kinayin nake yi ma ko da ba zagin bari ya za a yi ba wai abun ya faru bane wato wannan yana cikin abin da ke zuwa ga zaka iya samun babban mutum ka ya yi zagi to ka bashi uzuri me yasa yayi ran shi ya ɓaci ko an yi wani laifi a gari wannan ba ɗabi'a manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam amma dan an nuna mutum munin wannan aikin da yake kuma wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin arabul mufrad na al-Imam al-Bukhari da sunan nasai da musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Fawaid na Tammam da da da wannan ah, ah, musnad al-Haytham ibn Kulayb haka Tabarani al-Imam al-Baghawi ma ya fitar da shi addiya a cikin ah, al-Mukhtara الشيخ الألباني أتكين الصحيح لما na ندى ريبيو لسنتين لترى لسن فتر دا دا دا, دا شي آآ آآ سن إنجتا شي أتكين حديث sulh hudaybiya idan muka koma muka duba cikin sahih bukhari a lokacin da aka turo wannan mutum mai suna urwatu ɗan mas'ud yazo ya dinga faɗan magana iya san ran shi ai yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ni kai da kake cewa in an zo ba a yaƙe ka akwai wanda za su taya ka ni ban ga kowa a nan ba sai wasu matsorata waɗanda zaran an fara faɗa guduwa za su yana bakar yana daga cikin mutane dattawa masu haƙuri amma a wajen ci mishi me ce mishi insist insist a bazaran lati ka ci tselan lata misali bazar shine asalin abin da ake cewa a farjin ya an mata an mata kaciya ce mishi ka ci uwan lata kenan misali za a ce ko latan ba ita ce Allah su ba sai na bakare mishi wannan zagin kuma na bai ci mishi ka me yasa kai haka ba dan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi takaririn za a yi zagi a irin haka in ta kama haka taba addini kenan ba wai an ce kuma ka mai da zagi zama al'ada ka bane dan usaza musa da wannan gangancin na taba zuwa fi sarama ai lisal mu'min bil la'an yadda cewa wai yawan la'anta ne ba a so amma yana yi kaɗan wai ba matsala ka gona rashin sanin arabiya ne zaka eh, da aka sai ka fassara kuma wallahu bi zallamin ka ce yana cewa baya yawan zalunci kenan ba haka bane kika ta mubalaga a cikin siyar to dan haka in kai zagi kwaya daya a rayuwarka ko a shekara ko a sati ba matsala sosai sun mun gane ya kuma bi haƙƙin ne kai nuka kallon an taɓa addini ne ba wai kai aka taɓa ba da yawan nan magana sai da baka yi kitan mishi in ka je ka tsotsi ka tsotsi tuliyar lata ya mishi wannan agun balarabe kuma an kure ne zaki kenan to a a haka shi ma annabi anan yake cewa zaka idan mutum ya yi haka a mishi irin wannan zaki wala taklu kar kai mishi alkunya kada a yi mishi alkunya kada a yi saye cewa da ya ka a yi saye yana nuni zuwa ga sayen shine asali kenan kamar yadda can ya faru da ma'i da manzo Allah sallallahu alaihi ya mushi zamu zo mu ji a gaba an zo magana akan hukuncin zina sai da annabi ya mushi karatu dalla dalla yace shin ka rungume ta ne ko ka mata kiss ne ko dai ka eh, ka shafa hannunta ne yace a'a yace kai ka san me zina kuwa yace eh sai da annabi yace mishi ha? shin kai mata kaza ne yace eh ataitu minha mai atur rajul min imra'ati nayi mata abin da miji yake mata ne to nan kuma saboda yanzu hukunci ne tsakanin rayuwa da mutuwa za a iya tsirtar da shi za a iya kuma sarautar da rayuwarsa su da ka agun alkali babu wani sai dole a faɗi komai karara me ya faru dole lauyoyi sai ta tambayoyi har su ƙware mutum har ya faɗi duk abin da ke ran shi da wanda ma baya ran shi to mun gane ba na bude ya ce a faɗa mishi karara kar a yi mishi alkunya ah, wasu suka ce abin da yake nufi a nan gashi nan ya fasara ya ce ai kullahu ku ce mishi abdi ira abika ka ci dan tselan babanka haka za a ce mishi Allah shi kyauta wasu suka ce ma'anar shi anan za a nuna mishi munin aikin shi ne za a faɗa mishi duk abin da zai gwada mishi munin aiki bisa al'adar mutanen wannan wurin in ya zama ka ce mishi kai ya isa kutuba ba sai ka faɗa abin da fara haka ba in ya zama an kai salati kace qalu inna lillahi da hausa suke su fara da qalu din a ce qalu inna lillahi ko a daura hazo aka a ce subhanallahi yanzu babban mutum kamar kake wannan abin da zai kunyata shi ne da suka ce in aka yi haka ya isa amma dai zahirin magana za a iya kunduma mishi zaki ina fata mun gane wannan kar kuma a ce wai shikenan zaki ya zama sunna ba a in bukata ta kama ne ina a mai tawa <laughs> sai ya ce da kullu ma kharaja duk abin da ya fice an da'awatul islami ya fita daga da'awar musulunci wal qur'ani da da'awar qur'ani min nasabin aw baladin aw jinsin aw ana kururuwa akan wata dangantaka ko wani gari ko wani jinsi duk wani kururuwa ko wata gayya ko wata kungiya ko wani mitin ko wani abin neman bambance mutane ta hanyar jinsi da gari ta hanyar kabila ko mazhaba ko ɗariƙa ko kungiya. aw mazhabin aw tariqa fa huwa min aza'i jahiliya da haka musulunci yana kaba kungiyoyi kungiyoyin gari kungiyoyin kabilu kungiyoyin hausawan gari kaza duk wannan ya saba asalin musulunci duk da yake mutane suna tutiya da cewa sun samu kansu a wani wuri inda suka zama cikin kunci da sauransu amma dai asalin musulunci bai da wannan ba musulunci zuwa ke kuka danganta ga musulunci wajen a dangantaka ga da yan uwantakanka da sauransu ya zama musulunci ne asali wancan kamar da qur'ani ya faɗa lita'arafu don ku gane junan ku. amma kai zama shine asali ku rarraba mutane zuwa kabilu zuwa garuruwa zuwa jinsi zuwa mazhabi zuwa dariqa zuwa ƙungiyoyi wannan yace fa huwa min aza'il jahiliya yana daga cikin kururuwar jahiliya bal lam lam maqtasama rajulani min al muhajirina wata rana wasu mutane guda biyu suka yi rigima min al muhajirina wal ansar tsakanin ba muhajiri da ansari fa qala al muhajirin yace ya lal muhajirin wa qala ansari ya lal ansar kowa ya kira dangin su fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a bid'awal jahiliya wa ana baina abhurikum an fara kururuwan maguzanci ta ina raye muna cikin bukhari da muslim shine muka isharar da su annabi yayi fushi wa ghadiba lidhalika ghadban shadida annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fushi mai tsanani akan wannan a wata riwaya yake ce musu da'uha ku daina faɗan wannan kalma fa ha mutmita tana da wari tana wari tana da cutarwa a wata rawa ce fa ha khabitha mummunan kalma ce kusan ka kirayi wasu mutane ka ce ku zo gani kun ga yarba wannan wallahi su tamu suke kun ga nufa wannan kun ga fulanin nan kun ga kare karen nan kun ga kabila kaza duk wanda yake wannan wala ba guzanci yake da ba? Allah ya gafarta malam malam albani namu Allah ya gafarta mishi ya taɓa mana irin wannan faɗan musamman ya bana da mu ya ce kar ku sake ku kawo mana magana ƙabilanci a cikin darar hadis yace duk inda ƙabilanci ya shiga sai ya fata-fata da mutane ya daga cikin abin da ya fata-fata da najeriya yi waki waƙi inda muke rayuwa kenan kowa gani yake dan wata ƙabila ya suke shi kowa so yake da an sa ɗan ƙabilarsa a wani mukami ko da bai samu kwandala ba in dai aka ce ɗan ƙabilar su ne ɗan garin su ne ko ɗan jihar su ne ko mai irin amsa sunan su ne ba komai ba komai dai nasu ne ko ba su samu komai ba suna jin wani security cewa ai namu ne kawai a wani shiri ake rami suna naka sai naka ko ba ka ake cewa shirin ba rediyo naka sai naka duk wannan azaul jahiliya ne kuma kaga yadda ya fata fata da mu to kuma haka yanzu ko ta islamiyya aka kafa sai ka dace islamiyya yarbawa ce masallacin nufawa ne wannan masallacin fulani ne wannan ai wannan ai dan yanki kaza ne ko ne fita takarar siyasa ko takarar kaza kai ko a gun musabaka alqur'ani ana wannan a musabaka alqur'ani ta gaya ta wannan ai wannan ai dan gari kaza ne ai bai kamata a bar dan gari kaza ya ci alalin ga yan gari kaza su aka sanya alqur'ani in za a rada limanci sai an yi wannan in za in ka je neman aure sai an tuhume ka da wannan me ya kabilarsa a ce a ah, gaskiya ba za mu ba kabila kaza ba ai kabila kaza ne duk wannan jama'a maguzanci ne da cikin abin da annabi ya ce musulmai ba za su fasa suna yi ba zunubi ne mai girma kuma fata-fata yake da al'umma Kala da kyau ku gani kowa zai iya buga misalai da ya sani a inda yake rayuwa a cikin al'ummar da yake ba sai an buga mai misali ba da aka yi kokari da yadda ka guje ma irin wannan wannan na ambata zu a mutanen da suka wannan rigimar asali kamar da muka ambata a dawowa daga yaƙi ne abin ya faru a yaƙin barin musalik sai aka samu wani mutum mai suna a hajjad ibnu Kais, ana cewa kuma hajjad ibnu sa'id al-kifari wanda an ce mutum ne mai zolaya da wasa da dariya sai kuma wani ansari shi kuma ya a very serious shi kuma baya tudiritin wasa baya son wasa shi kuma sunan shi sinan ibn wabra al-juhani sai kawai wanda gana mushi wasa yana suka gaba da shafi da Allah rabu da ni irin Allah ba na so din nan har sai yace jama'a kuna ganin wani yana mun wulakanci sun dawo garin mu suna mana wulakanci ya mai da abin nan da nan ya juya abin cewa ai wannan dan garin Makka ne shi kuma dan garin Madina ne shikenan kowa suka goyi bayan danginsu abu ne mai zama fitina sai da annabi sai musu wannan fada ya fada sosai a kai jama'a a cikin wata riwaya ta limamu Abu Dawud da Nasa'i wadda kusan kowa ya santa sai nake so ne ishara zuwa ga ita ta hadisin Zubair dan Mut'im da aka ce manzo Allah sai sai mai tare sai minna man menene ma man da'a ila asabiya laysa minna man qatala fi asabiya laysa minna man mata fi asabiya wannan hadisi ne mashahuri kwarai a bakin mutane duk da isnadin sa da ife al-imam abu dawud ya fitar da shi da nasai da isnadi wanda yake mai rauni kwarai ah, amma akwai riwaya tabbatacciya a cikin sahih muslim wanda ta tsaya matsayin wannan shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala ta'ata rayati umiyatin ko imiyatin wanda ya sake ya shiga cikin fada wanda ake karkashin tutar imiyatin wato a ah, a ah, a yad'u ila asabiyatin imiya shine a makance kawai bi a makance baka san me ake ba kai ma shine malam yastabin wajuhu kuma dai yan garin mu ne ko yan kabilan mu ko yan yankin mu ko waɗanda nake so su ne a cikin faɗan nan kawai ni ma na shiga kaga in aka zo ana bincike me yasa ka cikin haka ta ah, kawai na ga yan yan angon mu ne yan yan yadagwari da yan kura ko yan tudun jukun da yan kofar doka da yan ina ne ma suke fara a garin nan yan tudun wada da yan gyalle su ko angon malamai akwai ko yan cikin gari yan cikin kutu da yayan baki kawai ka shiga fada ba ka yake duk wannan fadan duk wannan magudanci ya fada ma ba yi da kyau ka ko mun saba da shi muna fada ba ma jin komai ba ma jin komai muna aibata junanmu da shi ba daidai bane a da wani ya irin haka babban sahabi annabi ne ya ce mishi innaka mur'un fika jahiliya kai ba magudanci akwai magudanci tare da kai matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa ta zagi matarsa safiya ta ce mata anti anti yahudiyatun ko yabnatal yahudi ke ai yahudawa annabi ya ta kai ce ya hafsa ita killa ki tsoron Allah me abu wasu irin magana ce wannan wasu irin mugun magana ce wannan ce kai dan dan da ya rabiya kai ko dan bahaushiya kai dan banifiya wannan jama'a maguzanci ne wallahi kowa ya dina irin wannan shi abin da annabi yake cewa wata kalma kankanuwa za ta kai ka wuta baka sani ba kana faɗanta ma ya abahu biha baka damu da ita wai ta kai ka wuta kowa ya shiga ta yin shi ba dukkaninmu min adam wa adamu min turab inna akramakum inda Allah atqakum li ta'arafu tun mu san waɗannan ba abubuwa ne wanda suke boyayyu gare mu ba amma dai kawai an riga an tsira mana wannan tunani ne a cikin a kabilunmu da garuruwanmu da al'ummanmu da yankunanmu kowa mutanen da suke jagorancin al'ummanmu sun riga sun ta mana wannan wannan tunanin-tunanin shi yake bin za ka sai ka ga unconsciously ya zama wani part of our culture abinda ake renon yara a ciki ana renon su da nuna fifikon kabilarsu da kuma kyama wata kabila fifikon irin jinsinsu da kyamar ɗaya jinsin kamar ko da ba a ci musu eh, kai eh, kun ga ku yarbawa ne to ba ruwanku da fulani ku eh kun ga ku ibarai ne to ba ruwanku da nufawa ba wanda yake fara mutum haka amma aikace aikacen mu suna gaya mu yayan mu haka dama kuma shi yaro ya fi ɗaukar abin da ake yi fiye da abin da ake fadi abin da za ka ce maro kaje ka kai sallah in za ka faɗa so dubu ba zai ba amma an ka tashi to dai kai zai kai kana falo misali kana kallon tv ka ce ku tashi ku je ana kiran sallah kai baka je ba ba za su je ba ko kai sai ka gama kallon jiguru jiguna na ba za su ke ba amma da ka tashi har wanda sallah ba ta kan shi ba zai tashi to yaro ya fi ɗaukan abin da ya ga ana yi fiye da wanda ya ji ana faɗi Allah shi kyauta to kamar yadda muke faɗa dai kullum jama'a oke barin ƙara mana na hadisin na muslim da yake cewa man qatala ta tarayati umiyatin yad'u ila asabiyatin aw yaghdabu li asabiyatin aw yansuru li asabiyatin faqutila tuhu jahiliya haka annabi ya ce wanda zai shiga wani fada ko wata rigima ko wani fushi ko wani tawaye akan wani kabila har ya je aka kashe shi akan haka to an mai kisan maguzanci Sai ma kisan maguzanci ya mutu a banza ba za a bi ba ba za a yi komai ba ya mutu a banza kisan maguzanci ne manzara sa mai ya ta yin waɗannan maganganu ne saboda ya tarar da larabawa sun kware sun yi zurfi a gun kabilanci ba sa wasa da kabilanci kun je kisa da muka yaran nan irin yadda kabilanci ya zuga su suka kashe junansu isa annabi ya tafa dan wannan kuma isa Allah ya lissafa daga cikin falalar da ya mishi shine wa allafa baina qulubi Allah ya hada zukatansu Allah Allah yake cewa an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim to zaka ce da duk abin da yake duniya ba za ka hada su ba amma Allah ya hada su. to ne kokari jama'a mu kauda kai daga bambance bambancen da suke tsakaninmu na kabilanci ko yanki ku sani asali addini shi ya haɗa mu addini da ya haɗa mu kuma ya haɗa komai wancan kuma jinsi ne kawai da Allah ya yi don wata hikima amma kai ya zama shine sababi ko dalili ko yadda za a yi ka kyamaci wani ko ka nuna mashi shi ne kai mutum ba kai ne ka kai mutum saboda kai an haife ka a kabila kaza ko a yanki kaza ko al'umma kaza ah, bari mu saurara nan saboda kure lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh